Kalubale na jiran kwankwaso idan har ya bar PDP zuwa NLPP. An nemi malaman addinin Musulunci da masu wa'azi da tafi da zamani wajen ayyukansu na karantarwa. Ƙasashen waje za a gabatar da ibadar ittikafi a masallacin harami na Makka. Kanin labarai. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake kasancewa a cikin labaran Arab Hausa TV tare da ni Maryam Awal Maina. Majalisar Dattijan Najeriya ta ce za ta tafka muhawara kan hukuncin babbar kotun tarayya ta Umahi wanda ya rushe ingancin sashe na 84 karamin sashe na 12 zuwa dokar zaben 2022. A jawabin sa ne wani ɗan majalisar dattijai Sanata George Sakibo ya bijiro da batu a zauren majalisar amma ta jingine muhawarar kansa zuwa yau Laraba. Matakin na zuwa ne bayan kotun ta nemi mai shari'a Evelyn Anyideki da ta ubarci a tony General na tarayyar ya goge sashen. Sashen ya bukaci ministoci da kwamishinoni da shugabannin hukumomi da mataimaka na musamman a dukkanin matakan da su ajiye aikin kafin su iya shiga duk wani zaben fitar da gwani da kuma tarukan fitar da shugabannin jam'iyyar a ƙasar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Sanata Yahaya Abdullahi ya shaida cewa sun ɗage zaman ne saboda ba su da yawa a zauren majalisar lokacin da aka gabatar da ƙudurin. Tun farko shugaba Muhammad Buhari ya nemi majalisar dokokin tarayya da ta cire wani sashi daga cikin sabuwar daukar zaɓe ta shekarar 2022 amma ta yi watsi da wannan buƙatar. Sakataren watsa labaran jam'iyyar New Nigerian People's Party wato nnpp ambasada agbo mejo ya ce akwai 'yan takarar shugaban kasa sha biyar da ke son tsayawa a ƙarƙashin jam'iyyar ya ƙara da bayyana cewa akwai 'yan takarar gwamna da kuma sanata 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar jiha da yawa da suke da burin tsayawa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Ambasada Agbo ya ce za su iya shirya gangamin jam'iyyar a ranar 30 ga watan Maris, kuma za a iya gangamin ne a Abuja kamar yadda ya sanar da manema labarai. A matsayin shirye-shiryen gagarumin zaben shekarar 2023 da ke karatowa, yayin da ya yi wa manema labarai jawabi a garin Abuja. Sakataren watsa labarai ya ce, NNPP tana shirin kawo gyaran da ba a taɓa kawowa ba a ƙasar nan. ya ce jam'iyyar ta fara da jin manyan 'yan siyasa da ƙungiyoyi kamar the national movement wato tnm konkasiya political movement ƙungiyar mata 'yan kasuwa da ke osun ta jihar gombe ƙungiyoyin matasa da zauren 'yan siyasa da suka sauya shaida daga zuwa jam'iyyun Ya ci gaba da cewa suna maraba da duk wanda yake shirin shiga jam'iyyar. Jam'iyyar ta yi taronta ne a gundumomi, ƙananan hukumomi da jihohi. A jihar Imo, Plateau da Abuja ne kaɗai aka dakatar saboda wata hayaniya da ta auku. Addinin Musulunci addini ne da aka gina shi domin zaman lafiya da kyautata halayyar mutane da neman ilimi domin samun kusanci da Allah. Wannan yasa ƙungiyoyi sukan shirya malamai wata bita domin tunatar da su abin da ke kansu da gyara musu kurakuransu da suke fadawa lokacin da suke gabatar da wa'azinsu. Cikin wannan rahoton za ku ji yadda bita ta musamman ta wakana ga malamai da masu da'awa wacce ƙungiyar raya harshen larabci da al'adun musulunci da taimakon jami'ar Yusuf Mai Tamasile suka shirya. so wannan markas kwanci wannan cibiya ta yi amfani da wannan dama domin ah, ta ba da gudunmawa a wannan aiki na alkhairi da malamai suke tashi da shi da limamai na da'awa musamman irin kalubale da ake fuskanta da dama na matsaloli nan da can wanda ita wannan cibiya take ba da gudunmawa wajen ganin cewa an samar da ingantaccen sauyi a yanayi mai kyau da yake dacewa da zamani wanda irin wannan abubuwa ba sababi bane ba a kasashe na musulmi da kasashe na larabawa da aka ci gaba to alhamdulillah yana ɗaya daga cikin hadafinmu musamman wannan bita da muka shirya ta domin wayar da kan limamai da masu yin da'awa kuma musamman ganin gabatowar wata mai albarka na ramadan muka ga ya yiwu mu haɗa limamai da masu da'awa domin a daɗa tunasar da su a zabar da su sosai su fahimci musamman abin da da'awa ta kunsa domin su koma ga mutanensu da suke musamman karkara da lunguna da soko su zabar da su su nuna musu musamman hanyar shirya wacce insha Allahu za ta kasance cikin rahamar ubangiji na hakika wannan al'amari abu ne abin farin ciki muna godiya ga Allah saboda wannan shiri da ita wannan senta ta shirya ta harshen larabci da bunƙasa addinin musulunci ta yi gagarumin tunani saboda al'amari ne wanda a yanzu halin da musulmi ke cikin taɓarɓarewar tarbiyya da kuma lalacewar mu'amaloli tsakanin mutane irin wannan e, semina da aka shirya ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama hanya ce da zai sa malamai su ƙara sanin hanyoyi da matakan da ya kamata a bi domin a ƙara dawo da mutane kan hanya yaɗu. Kuna tare da gidan talabijin na Arab Hausa TV. Za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu a kafafen sadarwa na zamani www.arabhausatv.com ku dakace mu. Barkanmu da dawowa ga labaran wasanni tare da Abu Hisham. Za mu fara labarin wasanninmu ne daga wasan da za a buga tsakanin ƙasar Portugal da Italiya domin samun gurbin buga gasar duniya. Waɗannan ƙungiyoyi dai sun haɗu a mabambantan wurare inda ƙasar Italiya wannan ne karo na biyu da take ƙoƙarin tsallakawa zuwa cin gasar kofin duniya. A bangare guda mabambantan ƙasashe goma sun samu tsallakawa zuwa cin gasar kofin duniya a shekara ta 2022 wanda za a buga a ƙasar Qatar. Dan wasa Cristiano Ronaldo wanda shine zai jagoranci kungiyarsa domin samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya wanda ita kuma ƙasar Turkiya take fatan Kasar Portugal ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya wanda za a buga a shekara 2022. wanda dan wasa Cristiano Ronaldo wanda shine dan wasan da yafi kowanne zira kwallo da kwallaye 115 kan dan wasan kasar Iran Ali Dani wanda shine yake jan ragamar a baya. Ahmad Musa ya yi alkawari cewa Super Eagle za ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya na 2022 domin share hawayen 'yan Najeriya bayan faduwa a gasar AFCON. Kaftin ɗin Super Eagle Maigir ya amince wasan da za su buga da Ghana yana da matukar wahala, amma wannan ba zai ba su tsoro ba domin za su yi kokari don su samu makin da zai ba su damar shiga gasar cin kofin duniya da za a buga a Qatar a shekara ta 2022. ghana za ta karɓi bakuncin super eagle a wasan farko wanda za a buga a ranar 25 ga watan maris wato ranar juma'a a kumasi a ɓangaren sauyin sheka kuwa juventus na son ɗaukan ɗan wasa na liverpool muhammad salami shekaru 29 inda manchester united take son ɗaukan mo harris ɗan wasan sabilla ɗan wasan tsakiya kuwa na abricos frank kise mai shekaru 25 ya amince ya rattaba tiragi shekara hudu ga kungiyar kwallon kafa ta barcelona a bangare kuda kuwa tsohon dan wasan manchester united na son su dauki nasalan daga kungiyar kwallon kafa ta psb poland tsohon dan wasan kwallon kafan manchester united na son su dauki dan wasan psb mai shekaru 22 arsenal da tottenham suna farautar dan wasan galatasaray mai shekaru 23 muhammad karim a ƙarshe kuwa dan wasan wasan Brazil Neymar mai shekaru 30 yana samun kuɗi da suka kai kimanin dala 600 a kowane sati. Labarin wasanni daga Arab Hausa TV tare da Abu Hisham. An gaishe ka Abu Hisham. To yanzu dai karfe hudu da minti goma agogon Saudiya, karfe ɗaya da minti goma agogon GMT da kuma Ghana. Daga kasashen waje, hukumomi a kasar Saudiya sun bayyana cewa bada za a gudanar da itikafi a masallacin harami lokacin azumin watan Ramadan. Shafin haramain sharifain ya rawaito cewa nan gaba kaɗan za a fitar da tsarin gudanar da itikafi a shafin intanet na hukumar da ke kula da masallatan biyu. Mahukuntan ƙasar Saudiya sun soke duk wasu matakan daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Suna mai cewa duk wani maniyyaci zai iya yin aikin hajji ko umra ba tare da ya nuna shaidar yin allurar rigakafin cutar ta gwajin cutar ba. Ma'aikatan lafiya ta ƙasar ta ce maniyyata da masu ziyara da ba su yi allurar rigakafin cutar ba za a ba su damar shiga ƙasar muddin sun mallaki biza. Shafin Haramaini ya rawaito cewa ma'aikatan lafiya ta Saudiya ta sanar da cewa ta kai matakin yin allurar rigakafin coronavirus da kashi 99 cikin 100 inda yanayin kamuwa da cutar ya ragu zuwa kashi 5 cikin 100. Wani kwararren ɗan ƙasar Sin ya bayyana sauyin da ƙasar Saudiya za ta yi a kasuwar man fetur daga dala zuwa yuan a matsayin wani sauyi da zai yi tasiri a tattalin arzikin duniya. Wannan na zuwa ne bayan wata sanarwa da kafafen watsa labarai suka fitar akan kokarin saudiyya na kula da hurɗar cinikayyar man fetur tsakaninta da Sin wato China da ta da Rasha wajen amfani da rubi. Wannan na zuwa ne bayan hasashen masana akan durƙushewar dala a kasuwannin duniyar man fetur. Yujiyo na ganin kamfanin man fetur na Aramco na saudiyya. kamfanin da yake son ƙara hannun jarinsa zuwa dala miliyan dubu ɗari uku da biyar a kowace shekara kuma wannan zai yi tasiri a kasuwar duniya idan saudiya ta sauya amfani da dala zuwa yuan tare da china A hasashen masanin ya ce, ko ma yaya ne a tsakiyar karni na 21, Amurka za ta sauka daga matsayi na babbar ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki, wanda hakan tabbas zai farfado da samuwar wasu cibiyoyi na daban. A ƙarshe kuma duniya za ta koma amfani da samfuri uku na kuɗi a duniya kawai. ne kama da ta yau ne 23 ga watan Maris a shekarar 625 aka yi yakin Uhud wanda yake kusa da garin Yasrib tsakanin musulmai da mutanen Makka inda a wannan yakin ne aka kashe Hamza bin Abdulmutallif ta hannun Washi bin Hab. A shekarar 1870 aka gina madba ta Darul Kutub da take Kahira. A shekarar 1918 Jamus ta harba makaminta a farko a yakin duniya na ɗaya. A shekarar 1956 Pakistan ta samu 'yancin kanta bisa ƙoƙarin ɗan gwagwarmayar nan Muhammad Ali Jana wanda shine mutum na farko da ya kafa Pakistan. A shekarar 2011 ne aka kifar da gwamnatin Libya ta shugaba Muammar kazafi wanda hakan ya haifar da yaƙin cikin gida. Duka-duka anan muka kawo ƙarshen labaranmu na yau kafin mu sallama ga kanin labaran. Sabon ƙalubale na jiran kwankwaso idan har ya bar PDP zuwa NNPP. An nemi malaman addinin Musulunci da masu wa'azi da su tafi da zamani wajen ayyukansu na karantarwa. A ƙasashen waje kun ji cewa za a gabatar da ibadar ittikafi a masallacin harami na Makka. Zancen hikimar mu a yau, Laisal Khabr Khalayan, gani ya kori ji. Mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu ku huta lafiya.